Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa hausa. com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 21 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel wato tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. koriya ta arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen nukiliyar ma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da mai da 'yan gudun hijirar najeriya da ƙasar kamaru ta yi ƙarfi da yaji sannan jiya ɗaliban amurka suka ƙaurace ma azuzuwa don su nuna juyayunsu ga zagayowar ranar da aka yi wasu harabe-harabe a wata makarantar amurka shekaru ashirin da suka gabata to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa an kammala wata rawar dajin da sojin amurka suka jagoranci kasashen afirka a jamhuriyar nijar an ƙarfafa sojojin nijar an ƙarfafa sojojin afirka an ƙarfafa su ta hanyar iya aiki tare da ƙasashe da kuma sarrafa makamai waɗanda ba su da su. Haka kuma za ku yi cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari wani ƙauye a ƙaramar hukumar goma da ke jihar Benue, inda suka kashe aƙalla mutane goma sha biyar. Maharan da yawansu ya kai kusan ishirin sun fara ƙauyen ne da asibahin yau Asabar, inda suka yi ta cinna ma gidaje wuta da sauran shaguna. Ibrahim Almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu raru ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Koriya ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen makaman nukiliyar ma. kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewa ta faɗi yau laraba cewa ƙasar ba za ta taɓa amfani da makaman nukiliya ko kuma ta kai makaman nukiliya zuwa wata ƙasa ko kuma dai ta baiwa wasu fasahar ƙirƙiro makaman nukiliya ba ko da ko bisa wani sharaɗi ne idan dai ba akwai wata barazana ta makaman nukiliya ko kuma an auna koriya ta arewa da makaman nukiliya ba sojojin koriya ta arewa suna kuma shirin daina amfani da makamai masu linzami masu dogon zango kuma sun ce daga yau dinnan asabar za su dakatar koriya ta arewa ta ce gwamnati na kokarin canza alƙiblar ta a matsayin ƙasa da kuma mai da hankali kan inganta tattalin arziki wannan na faruwa ne ƙasa da mako guda da shugaban koriya ta arewa zai gana da shugaban koriya ta kudu Munja in a bayan fagen wani babban taro a su na kawo ƙarshen takaddama kan batun na nukiliya da ake yi a yankin ruwayen koriya amurka da koriya ta arewa na shirin yin wani taro na daban ko da yake ba a tsaye da ranar ba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da mai da 'yan gudun hijirar najeriya da kamar ta yi ƙarfi da yaji zuwa jihar borno mai fama da tashe-tashen hankula tana mai bayyana hakan da saba ma dokar ƙasa da ƙasa hukumar ta ce hankalinta ya tashi saboda al'amarin da ya yi kama da wani salo na tilasta ma mutane komawa su zuwa yanzu dai a wannan shekarar hukumar ta ba da rahoton cewa kasar kamaru ta ta sakeyar 'yan gudun hijirar najeriya wajen 395 ƙarfi da yaji zuwa jihar borno a kasari a wannan watan a baya-bayan nan hukumar ta ba da rahoton cewa ran 17 ga watan na afrilu an tilasta ma 'yan najeriya 118 masu neman mafaka a kamaru kumawa najeriya kuma makon guda da wato kafin nan wato ran goma kenan ga watan afrilu kasar ta kori 'yan najeriya 160 masu neman mafaka jiya dubun dubatan ɗalibai a faɗin amurka suka ƙaurace su don su nuna juyayunsu ga zagoyon ranar da aka yi wasu harba harba a wata makarantar amurka shekaru ashirin da suka gabata saboda kuma su yi kiran da a kafa dokoki mafiya tsauri na daƙil wanzuwar makamai musamman ma saboda harbe-harben da aka yi na baya-bayan nan an shirya wannan ƙauracewar ce bisa jagorancin ɗaliban makarantar sakandare ta major stone horn douglas da ke parkland jihar florida inda ka harbe wasu mutane 17 da suka hada da ɗalibai da ma'aikata a ranar 14 ga watan fabrilun wannan shekarar harbe-harben na parkland sun janyo fafutuka daga kungiyoyin jama'a fadin kasar masu neman a kafa dokoki mafiya tsauri na dakile yaduwar bindigogi a kasar ciki har da wanda aka yi kwanan nan a birnin washington dc da wasu birane da garuruwa a faɗin amurka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta ce da china da rasha masu yada tashin hankali ne a duniya saboda yadda suke in kiyaye haƙƙin ɗan adam haka ma koriya ta arewa da iran a rahotonta na shekara-shekara kan haƙƙin ɗan adam wanda aka fitar jiya jama'a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta zargi ƙasashen hudu da take haƙƙin ɗan adam ciki har da batun 'yancin faɗin albarkacin baki da batun kare tsirarun mabiya wasu addinai da kuma ƙananan ƙabilu mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya faɗi a babin gabatarwa na rahoton cewa ƙasashen hudu suna take haƙƙin mutane da ke cikin ƙasashen su kulle yomin sojojin isra'ila sun halaka falisɗinawa hudu ciki har da wani yaro ɗan shekaru sha biyar da haihuwa a cewar hukumomin asibiti a gaza jami'ai sun ce mutane sama da 150 sun ji raunuka jiya juma'a wata zanga-zangar da aka yi a kan iyaka an hallaka mutane sama da talatin tun bayan da aka fara zanga-zangar makonni hudu da suka gabata kafafen yada labarai sun ce dubin dubatan masu zanga-zanga sun je daura da kan iyakar gaza da isra'ila a yayin zanga-zangar ta je jama'a to amma a ƙasarinsu sun tari ne inda suka kafa tantunan su a tsawon kan iyakar waɗanda suka danna zuwa kan iyakar kuwa sun yi ta jifa da duwatsu da tayoyi masu cin wuta da kuma wasu abubuwa na cinna wuta masu lura da al'amura sun ce cilla wutar wata sabuwar dabara ce ta ƙona gonakin isra'ila aƙalla ɗaya daga cikin abubuwan cilla wutar na ɗauke da alamomin swastika na nuna goyon bayan turawan nazi da kuma gwale yahudawa. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka Anan nan washington dc to madalla jiya juma'a kammala rawar daji da sojin amurka suka jagoranta a jamhuriyar nijar kalla dakaru akalla 1,500 ne suka fito daga kasashen sama da ashirin na afirka da na turai suka samu horo albarkacin haduwar ta bana wacce a yayinta aka zagaya yankunan agadas tilbury da tawa waɗanda ake wa kallon mafi fama da matsalar ta'addanci a nijar kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin alhaji iri barau jami'in hulɗa da 'yan jarida ofishin jakadancin amurka a nijar kai ka faɗa da ka faɗa da abokan aikinsu na sauran ƙasashe ya tabbatar da irin manuhar da suke so su cimma ta cewa an ƙarfafa sojojin Nijar, an ƙarfafa sojojin Afirka, an ƙarfafa su ta hanyar iya aiki tare da ƙasashe, sojojin ƙasashe makwabta da kuma sarrafa makamai waɗanda ba su da su. Yanzu wannan yasa sun samu makamai kayan aiki domin tunkara barazana ta 'yan ta'adda daban-daban. Shekarar bana an gudanar da wannan wasa wannan gasa a nan Nijar ne. A bara an yi ta a Chadi a shekara mai zuwa 2019 za a yi ta a Burkina Faso. Ambasada uh, ya ce wannan zai ƙara tabbatar da irin ƙoƙarin da shugabannin ƙasashen fayi mambar du G5 Sahel wato haɗakar nan ta ƙasashe masu yaƙi da ayyukan ta'addanci su guda biyar na Afirka waɗanda suka haɗa da Niger da Chadi da Burkina Faso da Mali da Mauritania. Wannan atisayi da aka yi na Flintlock zai ƙara ƙarfin gwiwa ga wannan kokowar da ake yi da yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin yankin Sahel ta hanyar wannan kawo ƙwarin gwiwa ga sojoji ga matuƙa jirage ga masu sarrafa makamai daban-daban kuma shugaban tafiya cewa da ambasada wutuka ya tabbatar da godiya da isassar ainihin gamsuwar da suka yi da karbuwar da aka yi musu da hukumomin Nijar suka yi da kuma al'umman Nijar baki daya. Wai ka dikidin mutuwa mai bantuwa sai soja. mutuwa mai bantuwa soda to a gaida sulaimun barma kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin da safiyar yau asabar ne wasu 'yan bindiga suka kai hari karamar hukumar goma inda suka kashe mutane tare da yin barna hakan ne ya sa nazanta da wakilin murya amurka zainab babaji e to rahotannin da na samu dai wato daga jihar benue sun nuna cewa wato wayansu 'yan bindiga sun shiga ƙauyen uzugur da tsohinde a ƙaramar hukumar guma da ke jihar benue kenan sannan sun kashe mutane goma sha biyar da wasu kuma da dama da suka samu raunuka kuma kamar yadda na samu bayanin maharan da yawansu ya kai kusan ishirin sun fama ƙauyen ne da asubahin yau asabar da suka yi ta cinna ma gidaje wuta da sauran shaguna sannan shi wanda ya man bayani ya nuna min cewa maharin sun sanya kaki ne irin na soja sannan sun farma ƙauyukan a cikin mota wato motar hilux kenan hmm. sannan bayan sun kashe ƙauyawan sai kuma suka kwashe kayayyakin abinci daga gidaje da kuma waɗansu shagunan garin sannan duk da yake ban samu cikakken bayani daga su hukumomi ba saboda na kira lambar eh, kakakin 'yan sandan jihar ta benue mm. amma dai bai ɗauki ta ba sannan kuma na kira lambar ba gwamnan jihar benue shawara kan harkokin yada labarai shi ma dai na yi ta kira ma bai ɗauka ba. To babu wani dalilin da ya sa suka je suka farma wannan mutanen ƙauyen? To ka san a cikin 'yan kwanakin nan ana ta samun tashin hankali musamman tsakanin makiyaya kenan da su manoma. Mm. Amma wannan karon abin da kila za a ce ya bambanta shine yadda ake ganin wato masu maharan suna zuwa da kaki na soja. to mm. ko sojojin ne ko kuma dai waɗansu ne suke sa kakin na soja to shi ne abin da har yanzu dai ba za a iya fahimta ba sannan ka san ko a shekaran jiya ma mm. an farma wani ƙauye a ƙaramar hukumar logo kenan a jihar benue din mm. inda nan ma aka kashe mutane kusan da biyar. sannan wasu da dama ma har yanzu a da nake magana da kai ba a gan su ba ba san inda suke ba hmm. sannan an kona gidaje kusan talatin to a yanzu haka mutane suna ta ƙauracewa daga waɗannan ƙauyuka hmm. musamman zuwa yankunan da ke kusa da zu musamman ma jihar nasarawa wato suna tsallakawa kenan eh suna tsallakawa domin gudun hijira kenan hmm. don kaga yawancin hare-haren da ake kaiwa ana kaiwa ƙauyuka ne inda guraren hanyar mota ma matsala ce hmm. to saboda haka shine su maharan suke amfani da irin waɗannan wurare don su je su farma mutane su kashe mutane. Kamar yadda muka sani da jihar Benue na ɗaya daga cikin jihohin da suke samun matsalar rikicin makiyaya da manoma. Kuma an ɗauki mm. matakin kafa dokar hana kiwo da dai sauran matakai da aka ɗauka. Shin har yanzu mm. da alamun tasiri ga wannan abubuwan da suka ɗaukar To gaskiya ba za a ce wannan matakin ya haifar da ɗa mai ido ba. Saboda duk da wannan matakin da gwamnatin ta ce ita ta sa wannan dokar hana kiwo saboda ta rage ko ta takaita ko ma ta hana kai har-hare da ake yi ma al'umma amma kuma ka gani abin ma sai ka ce ya kusan tsanani tun da kusan kullum sai an kashe mutane goma mutane ishirin mutane biyar da dai sauransu to a gani na dai tun da wannan dai a ce ra'ayina ne har yanzu dai akwai aikin da ya kamata a yi ba ba ba dai a yi shiru haka ba duk da yake hukumomi suna cewa suna kan eh, ɗaukan matakai to Allah kyauta mun gode zana babaji yawata na gode ne ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu. da sauran masu sauraronmu da dama da ke son sanin ɗan bayani da kuma tarihin fim ɗinnan mai suna Black Panther wanda ya yi fice musamman ma tsakanin bakar fata da kuma Habu Musa Habu Katsina mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙabilar Bera wadda wai muka taɓa cewa akwai su a China. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu. kan fim ɗin nan na Black Panther mai matuƙar farin jini musamman ma tsakanin baƙar fata. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansarka daga bakin abokin aikinmu kuma masani a harkar fina-finai, wanda kuma ya kalli fim ɗin na Black Panther fiye da sau ɗaya, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake wa laƙabi da Ziriums. na ɗora da tambayarsa kamar haka. Wani ziru daman so nake da tambaye ka a matsayinka na wanda ke da masaniya game da abin da ya shafi fina-finai kajima nan kasar shin kana ganin wannan fim ya faɗi gaskiya game da matsayin bakar fata a nan kasar koko an ya dan kagidan a dadada masu rai ko na ce mana rai tunda ike dukkanin mu bakakin fata ne an yi wani abu makamancin haka dan eh, fim din yayi kasuwa ko ko kusan gaskiyar abin da ike faru ko ko ike faruwa aka nuna to ka san akwai hikima ta rubutun fina-finai mm. ko kuma ta yadda ake aiwatar da fina-finai mm. yanzu idan ka kalle fina-finan indiya mm. duk wanda bai taba zuwa indiya ba kuma bai san indiyawa ba idan kai masa magana indiya zai ce ma duk duniya ba wanda kai su iya soyayya ga waka ka fito ta fito a rera mm. a mutu saboda soyayya amma a gaskiyance ba haka abin yake ba eh, to wannan fim na black panther kirkirarre mm. ne ba gaske ba ne tatsuniya ne mm. amma a tatsuniyan can mun sani ko a tatsuniya tamu ta gargajiya ana saka darasi a ciki wannan fim ya nuna darasi ya ba da darasi ne ya nuna na wani abu ina a tunanina shi wannan darakta dama bai taba zuwa afirka ba mm. ryan kugla mm. amma da aka ba shi aikin fim din ya ce mm. ba zai taba komai a ciki ba sai ya ziyarci kasashen afirka ya ga yadda muke a hakikanin gaskiya kafin ya yi kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa fim din ya kyau kenan sai da ya ziyarci afirka ya ziyarci kasashe da dama ina jin hadda najeriya a cikin kasashen da ya je ya je ethiopia da kenya da shawarar wurare ya ga wato dai ba cikin bukkoki muke ko kan duwatsu da itatuwa da sauransu muke <laughs> kamar yadda wasu ke tsammani ba to sai wannan ya shafi ya yi tasiri kan yadda ya tunanin tsarin fim hakika wannan ya yi tasiri ya taimaka wajen mai da fim din ya zama abin da ka gani saboda zaka ga zaka hadda hausawa a cikin fim din zaka sun tabo maganar boko haram wanda a cikin littafin lokacin da aka rubuta littafin na farko shi wannan rubuce na littafi mai hoto labari mai hoto babu magana boko haram lokacin da aka yi shi amma yanzu ya dauko magana ta boko haram ya saka ya dauko maganar siyasar afirka ya saka ya dauko maganar in ka kalli fim din a tsanake mm. za ka ga irin abubuwan da ya taba amma akwai abin da tura suke kira exaggeration hmm. Wato wuce makaɗi da rawa kenan wajen bayani? <laughs> Yau an wuce makaɗi da rawa wajen bayyana domin abubuwan da aka nuna. Hmm. Idan da a ce Afirka haka take, hmm. to haƙiƙa da labari ya sha bamban. wasu za su ce dama fim sai an yi ƙarin gishiri. watakil na ɗaya daga cikin abin da ake sawa fim ɗin da ake a najeriya ke kasuwa sosai ba ka ganin watakila duk kusan ko ina haka ake a harkar fim eh wannan haka ike kamar kaga kamar ayin ka kalli kamar canawa ai mm. yanzu kaga ka taba ganin dan cana da ya tashi sama amma in kana kallon fina-finansa za a ga mutum ya daki ƙasa ya tashi sama ƙura ta tashi mm, kamar tsubu <laughs> yawa <laughs> kamar bayan tsubu kamar tsuntsaye to haka abin yake amma a hakikanin gaskiya wannan abin da ya jawo wannan fim ya yi ya samu albarka irin wannan shine adadin mutanen da musamman a nan amurka adadin bakaken fata da tara a ciki saboda akwai wani fida da ake da shi a hollywood na idan ka sa bakaken fata a cikin fina-finanka da yawa ba zai siyu ba ba zai kasuwa ba da yake daman yawanci turawa ne da masu kama da su ke da kuɗin yawan sayan fim da sauransu yawa yawa wannan maganar haka take kuma kamar yanzu akwai waɗanda suke ta sukar fim ɗin a yanzu haka mm. suke cewa a ah, to kuna ta maganar bakaken fata ai har yanzu dai fim ɗin na turawa ne saboda me suke ci saboda kuɗin saboda studio ita Marvel studio ai turawa ne suka mallake ta wato da ba dan bature ba wata killa film din bai tasirin da yayi ba kenan ba zai tasiri ba ai in ka duba shi kansa littafin labarin rubutu na hoton mm. comic books din na turancin da aka yi shi Stanley mm. bature ne bature ne mm. amma me yasa ya zauna ya rubutu irin wannan shine tambayar da zamu yi wa kanmu anan idan har bature zai iya zaunawa ya rubutu irin wannan akan baƙaƙen fata ko oh. akan afirka mu kuma me ya kamata mu yi wata tambaya kuma ita ce malam naziru fim din shin ya tabo batun wanda ya kamata a ɗora laifi kan abin da ya shafi kamar bauta ya ɗora ma ko bature ko mu da ke afirka laifin bautar da wakakin fata da aka yi ko bai taɓo wannan bangaren ba. To labarin bai taɓo wannan bangaren kai tsaye ba. Hmm. Bai taɓo wannan bangaren kai tsaye ba amma akwai wata abu da suka dinga yi a cikin fim ɗin hmm. mai matukar ban dariya. Hmm. Akwai inda ita akwai inda ita wata mai basira a cikin su kanwar ta challa shi Black Panther ɗin ita ce ita ce wato mai kimiyya scientist na a fim din ta kalli wani bature ya zo shi kadai ne baturen na jin da ya fara shiga wakanda ta ce masa colonizer wanda har a yanzu haka a gari haka nan mutane za ka ji suna tsokanar abokanansa fararen fata an sun gashi ce kai colonizer ko makamancin haka wato mai mulkin mallaka kenan mallaka <laughs> eh ko invader ko kuma colonizer eh ko abubuwa da suka dinga yi da a da an ga kalli shauran fina-finai da aka saba gani a hollywood mm. bakar fata ake wa wannan mm. sai abin ya juya to amma yanzu duk wani canfi da suke da shi a hollywood na an an sa bakar fata ba za a siya ba mm. in an yi labarin bakaken fata ba za a siya ba mm. in an kashe kuɗi da yawa ba za a samu riba ba mm. black panther ya ruguje wannan gaba mm. daya wato duk ya saba ma duk waɗannan abubuwan da ake tsammani kuma ya yi fice duk da haka ya saba wa duk wani tunani da suke yi ya saba wa duk wani tunani da mm. suke yi to shin naziru an yi kiyasin adadin kuɗin da a ƙarshen ta dai za a samu dangane da wannan fim kiyasin da aka yi na farko mm. lokacin da aka ba da budget wato kasafin kuɗin shirin fim ɗin kamar yadda na gaya maka miliyan ɗari biyu daga baya zama miliyan ɗari biyu da goma dala na dala amurka mm-hmm. an yi tunanin ba zai sami sama da miliyan 600 ba mm. ba a yi tunanin zai haura miliyan 600 ba zai samu kuɗi sama da an yi tunanin tabbas za a samu riba mm, saboda eh, saboda yana cikin layin jerin fina-finan da mm. mutane suke sa ran ganin su saboda ba saboda abubuwa sabbi da ke ciki kamar da kai bayani eh, a baya kuma dabarar a ɗaya daga cikin dabarar da suka shine sun gabatar da shi Black Panther a cikin wani shirin fim da aka yi a baya captain, captain america oh. civil war oh. a nan suka gabatar da shi oh. aka fito da shi ya fito ne a matsayin ɗan rakiya amma gaba ɗaya da aka gama fim ɗin kowa shi yake magana wasu 'yan wato sinasinai ya yi 'yan wasu 'yan fitowa ya yi a wurare da dama haka eh, ba shi ne babban jarumi na fim ɗin ba mm. amma kowa shi yake magana mm. to tun daga nan suka san cewa eh lallai za a samu riba ba za a faɗi ba amma babu wanda ya yi zaton za a samu dalar amurka sama da biliyan ɗaya. to sai kuma ansar tambayar su habu musa habu katsina kan kabilar bera wadda wai muka taɓa cewa akwai su a ƙasar china to ba mu taɓa cewa akwai kabilar bera a kasar china ba ga dai ansar da muka taba bayarwa game da irin wannan tambayar su dai waɗanda ake kira rat tribe ma'ana ƙabilar ɓera a ƙasar china ba wai 'yan wata takamammiyar ƙabila ba ne marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban ciki har da matasan da suka kammala jama'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna da baƙi da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatilas suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar china Hasali ma Bandara tribe ana kuma kiransu Ant tribe wato kabilar tururuwa ko kuma Whale tribe ma'ana kabilar rijiya ko ramuka duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazarciyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna si ta fara kirkiro irin wannan lakabin. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan fim din nan na Black Panther da kuma wasu tambayoyin. yanzu a madadin naziru ahmad hausawa da ya ansa mana tambaya kan fim ɗin black panther da kuma wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goma to madalla a gaishe ku to amma ibrahim karkai nisa to yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙonin da kuma masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa ina fatan Allah ya ka mana zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Haka zalika ina fatan Allah ya jikan iyayenmu da dukkan waɗanda suka rasa rayukansu amin sun ma'amin. Sako daga Yusuf Rabadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya. Sakonmu na gaba ya fara da sallama. Inda ya ce murya Amurka ku ba mu dama mu yi kira zuwa ga manyan malaman Islama na duniya. da su miƙe tsaye domin takawa Yarima Muhammad na Saudiya birki a kan wasu sauye-sauyen banza da yake ƙoƙarin kawowa a cikin ƙasa mai tsarki. Duba da yadda mafi yawan waɗannan sauye-sauye suka yi hannun riga da koyarwa addinin Musulunci. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi ma'ajin ƙungiyar muryar talaka a madadin ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Kebbi. shi kuma saƙonmu na gaba cewa ya zanga-zangar da wasu direbobi suka yi saboda karɓar na gora da suka ce jami'an tsaro na yi daga gare su abu ne mai kyau domin kuwa galibin direbobin na kokawa da kuntatawar da jami'an tsaro ke yi musu a sassan kasar muna fatan gwamnatin kasar za ta shiga tsakani domin sasantawa sako daga adama aliyu ungulle da usman sarki ma'azu daga rediyo amfani difa a jamhuriyar nijar sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa a gaskiya matsalar tsaro a jihar zamfara sai ƙara lalacewa take domin jiya da yau duk an samu rahoton hallaka mutane Allah ya yi mana maganin waɗannan matsalolin. Saƙo daga Ibrahim Rabilu Tsafi Alzamfari. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa yanzu dai ta tabbata cewa yanayin tsaro ya kurkuce a Najeriya. tun da har 'yan daba za su iya shiga majalisar dattawa su sace sandar majalisar da rana tsaka ba tare da an taka musu birki ba. Duk da irin tarin tulin jami'an tsaron da ke ciki da wajen majalisar, wannan dai wani babban ƙalubale ne ga gwamnatin shugaba buhari mai neman zarcewa kan mulki karo na biyu Saƙo daga Shehu Adamu Rajau. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yi, babu shakka kalaman da shugaba Buhari ya yi a taron ƙasashen da Birtaniya ta rena cewa matasan Najeriya malalata ne, wanda ya jawo cece kuce. Wani abin a duba ne, domin idan ɓera da sata daddawa ma da wari. Saƙo daga Usman Shitun Mahuta. To Madalla yanzu kuma ga Ibrahim Garba ya damar labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice, China ta karyata zargin cewa wata cibiyar kasuwanci ta haɗaka da Pakistan wanda, ake kan ginawa na da wani ɓangare na soji a ɓoye china ta ƙudiri aniyar saka jari a ƙasar pakistan da dala biliyan 63 daga yanzu zuwa shekara ta 2030 wajen gina tasoshin jiragen ruwa da manyan hanyoyin mota da filayen jiragen sama da layin dogo da kuma tasoshin wutar lantarki da dai wasu abubuwa na kawo ci gaba. koriya ta arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen makaman nukiliyar kwata-kwata kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewa ya faɗi yau asabar cewa ba za a taɓa amfani da makaman nukiliya ko kuma a kai makaman nukiliya zuwa wata ƙasa ba daga koriya ta arewa to madalla to masu saurari ma nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake dawo da karfe tara da rabi na dare a agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi a agogon ghana salamu alaikum